بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع مسلمين إن الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقوم ميقيكو ذا قدرة وanda ya kaddari haɗuwar mu a wannan yammaci na yau ashirin da biyu daidai ga watan rabi'ul awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran siyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ta yi ɗaya da ashirin da biyu ɗin watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya wato shekaran haihuwa annabi isa a cikin a akwai jiya ban samu bullowa ba na ji wani go akan eh, eh, sun karce bayan akan yin dawo da kuri Allah ubangiji bai kaddari dawon ba saboda Allah ubangiji ya sun alheri a cikin alhamdulillah littafi dai eh, yau ne darasinmu na uku a cikin shi ne tare batun nuna tare wato wani yanki na zamani ko kuma wani yanki na tarihi ko kuma wani ɓangare na tarihin da wato ma wanda na littafin Usman ibn Muhammad al hadith da bo mana wato da ke mutuwan manzo Allah su zuwa kan sayyidina Hussein da abubuwan da suka faru a wannan lokacin to nan yanki na tarihi shi ne na ne alhamdulillah mun karanta mukaddiman mawallafi wannan littafin yau za mu tashi a kan tamhi abin da ake kira tamhi shi ne shimfiɗa yake a shimfiɗarsa yake inna min a'azam tazidi tarih yana daga cikin mafi girman kararrayi mafi girman rai kiri na tarihi shi ne za shine zama za'inina shine rayawan masu rayawa masu magana da suka rubuta wai cewa anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu yumiru kal adaba li ba'dihim ba'da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kai gaba da kiyayya da yashin juna a cikin zakatan ba sa zaman lafiya a tsakaninsu zaman shaki zaman gaba zaman kiyayya suka yi a zamani wannan yana daga cikin mafi girman karwai da rayawan masu rayawa suka rubuta a tarihi ba haɗa ba alaƙa wannan karya ke tsagwaranta ba idun kullum bu'ud kuma wannan ma ya yi nisa da gaskiya nisa na ba ba amma yuki da ya yi nisa da irin inda Allah maɗaukacin sarki ya sifanta waɗannan bayi na idan ka karanta ayoyin da Allah ya sifanta harban manzon Allah da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganganun waɗannan jan jafa'i to za ka ga abin ya yi nesa da juna kwarai da gaske ga yadda Allah ya sifanta su tukuna Allah ya ce kuntum ko sahaban manzon Allah sallallahu kun kasance a zamanin ko kaira ummati fiyayyun al'umma zaɓaɓɓun al'umma sun wa halaye sabi wannan yaran shi tashi daga nan su fita kawai kamar su fita haka Allah ba yau kuma karshe suka ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kukuri da bishiyarsu wanda aka kankada aka kankada aka tsamo su aka ciro su cikin mutane the tenth generation shine generation din wato al'umman da suka rayu tare da manzon Allah subhanahu wa ta'ala me sifofin su ta'amuna bil ma'ruf kullum kuma umurni da kyakkyawan aiki وتنهون عن المنكر كلكم على منى ayyuka don an da ɓoye gaba da iyayya da ƙarfi da mugayen abubuwa nan Allah ta kullum hana irin wannan ɗabi'un su suke umarni da tsakanin su alheri sannan wa tu'minu wa yu'minuna wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah tsantsan imani mutumi ba ta tafabe su da waɗannan halaye da ɗabi'un da waɗannan mutanen suka sifanta sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su ba sai suratu ali imran aya ta ɗari da goma ko za ku ƙara samun bayani ko kai ne da wannan kisan da manzon Allah sallallahu alaihi sifanta sahabai da su dan Allah ke kuntum khaira ummatin ku ne fi al'umma manzon Allah sayyun al'umma da kuwaye ne a tahun gaba sahaban manzon Allah su da in dai ta ga ya bi al'umma annabi to ka tabbata sahabban manzo Allah su ne a farko da aka mun farko wa qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam nadu da shaidan da manzo Allah sallallahu alaihi ya bayar da game da sahaban sa yace khairun nasi qarni khairun nasi qarni fiyayyun al'umma na al'umma su ne wajen a da su ne wanda suka rayu da ni wanda suka rayu da ni da Allah sallallahu za a ba wani abin da na faɗa wa aka karatu mu wani kawai da duka cikinka ya ga ɗalibin shehi wani shebi ake girmama ake ake maka wani wanda ya ga ɗalibin ki ne ma. Yanzu a kawo su Najeriya ta yanda ‘yan bidiya za su mata ya ga ɗalibin ɗalibin shehi ne kawai kuma ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga shehi ne a kawo shi nan ka ga inda ake masa amma sai ra da gaban manzon Allah shekara ma malam a cikin da uku shekara da yi kafin ma a yi aka yi ya rayu da manzon Allah a cikin shekara cikin nawa uku domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din zuwa musulunci na kana sadiqan aminan amini ne kuma wanda an amince ma masu suka aminu su suka masa mai mai gaskiya mai amana mai abin da wanda duk wani hukunci da ya gaga wajen shi ake zuwa duk wani mafi duk wani wanda zai da amana sa wajen manzon Allah yake zuwa sannan ya rayu da sahabban a ƙarƙashin leman inuwan wahayin Allah subhanahu wa ta'ala da nawa ashirin da ashirin da uku da ce wani rayu da manzon Allah wai shi ne ke rayu da tsaki da gaba da kiyayya da irin zamanin wani an an bazu mukami wani ma ya ce ayyo Allah na an kasa tsaki an kasa bacci wani ya ce waya an kasa tsaki kasa bacci a ce wai irin rayuwarsu to idan in suka yi irin wancan rayuwa in za su yi don mutane ci kuma kuma ko a duniya ko a duniya ko ko a yi tambayi ne ko sai a fara da kai ko mace ji kace suka kace su da shiga a fara shi sa ake tabo ta masu a dan a nuna in ce waɗanda suke ba su an ce ba su da adalci to kai kuma an ka lalace ma a rashin adalci yana da cikin wato sabbin addinin musulunci addinin nan ya zama cewa mutane zuwa wato sabo ne a wajen mutane yau wani da ya yi wata sunna sai kaga an gudu ana ta tambaya kai ko wata sallah ana yin ta haka haka kuma ya alu sunna ne mai gudu yana tambaya da ya zauna yana da hannun suna a kuma kuma sanatun nabi sallallahu alaihi wasallam daga kan zuwa sallama ba, wanda ya zo ne abu ka yana gudu da sanda Yadda musulunci na ya fara a sabo na in ana sallah da kai shawa su sun mutu suna kallo kamar masu kallon mai masu biri ko kuma mai sada kura haka yau mutunci ya dan idan kana yin wani abu na sunna ya kaga an zuwa na kallon ana kama gana shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bada al-islam qariban fa ya'udu qariban kama bada musulunci ya fara na sabo a wajen mutane ya ƙarshen zamani na sabo saboda ne da ba'adal quruni sabatin mutum mutane sun nisa zamanin ya yi nisa da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun nisa da koyarwar musulunci sun nisa da al'umma musulunci kwata-kwata shi yasa da an wani abu da shi sana sai sa nake shi da tausayi irin ƙur'ani da ake wanda ke Allah ya yi alƙawari ke ina na sunan zanna zikra wa ina lahu la hatun shi wanda turu al-qur'an na wani wanda aka yi dan shi a kai wanda suke su ayoyi wai wanda aka cire in aka fama wani ayi al-sunan ba zai iya tantance wannan kani wannan ba ta ba zai iya ba sai ya sha gudu a haka kawai saboda an ci karatu an ci dai a yi abubuwa an ci haka za ku karɓi Allah ban jaruka mana a cikin wannan hukumar islam da cikin kuruni salatatil mukabbala wato saboda koyon musuluncin, da ba a kuntukan musuluncin ga wanda ba su san shi ba an zahar kabul aka samu marubuta tarihi شبه التاريخ وان اتخذوا صفحات تاريخ المسلم وحرقوه تدبير كتاب الحجاج وقالوا حق صفحات الحجاج بجسيا وعادوه صفحي يا جسيا استحبابان بجسيا وزعموا سيسكا ركا ريا واتكروا بشروب سيسكا تاريخي wai anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakunu ikhwanan billahi ta'ala wani sahaban manzo Allah sallam ya mutuwantakan su ba kan yan uwantakan Allah da annabi aka kira su ba walan yakunu ruhama a bainahum kuma babu rahama a tsakanin su babu tausaya babu tunta juna kawai wa in kanu a'da'an yal'anu ba'dhum ba'dhan wai rayuwar iyayya cikin su shashe na tsire wa shashe sashe na tsantar shashe wa yankuru ba'aduhum bi ba'din wai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi rayuwar yi wa juna makirci-makirci da zagon ba. wa yunafiqu ba'aduhum ba'dan su yi rayuwar muna furtan juna tashi da tashi hanyar, عين wato وتعدي وعدوانا تعدي واتباعا للدنيا والهوى تابا صن دنيا دين صن دنيا دا son duniya da زوجيا son duniya da har za a shiga mutum saboda tsaban son duniya wani dan waje mutum da zai kuma dutse da dutse a cikin shi a kaure ba abinci manzon su sallallahu alaihi da shi kwana wace eh, kwana cikin ba a dafa abinci ba ba kunna wuta a kurhu menene abin duniya a lokaci za a ce abin a ah, sai ah, rayuwar iyayya da son duniya a nuna maka ɗakunan su a tarihi ta kayan suke ɗakun ga ɗakin wai mai kuɗi ma masu kuɗi a cikin ga ɗakin. nuna maka alhamdulillah Allah mawallafi wannan littafin ce abu usman bin muhammad bukari na rantsa muku da Allah kazabu waɗannan ƙararrayi ne kawai zuƙi kamalle ne kawai wajaru bi ittin azimin wa mutain mubin sun zo da ƙarya mai girman gaske كما kuma kazafi bayyanan ne suka wa صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعائشة وفاطمة وغيره من الصالحين والصحابة الميامين أندم وأحبوا من أن يقع منهم شيء لذلك بعد شك إجمالا أبو بكر da Umar da Usman da Aliyu da Talhatu da Zubairu da Abu Ubaidata da Aishatu da Fatimatu da makamancinsu yana sabiqina cikin waɗanda suka rijaya zuwa ga karɓar musulunci na tun a Makka wa sahabati da sauran sahabai almayani masu albarka ta cikin da irin waɗannan mutane da irin wannan kazantacciyar rayuwa wa a kun ci kowa tsarkaka society ya fi kowa tsarkaka a ku sun ci na kowa tsarkaka da a ce su yi rayuwa da da siyayya da zagon ƙasa da ma'aikata da kusan duniya a tsakaninsu sun fi ƙarfin irin waɗannan bayan Allah da aka shirgo Qur'ani sauka a tsakanin su shekara ashirin da uku Qur'ani Allah yana tsakanin su shekara ashirin da da uku a cikin irin wannan kuma aya ba su ka ta su ba lokacin saukar aya ba ko jin ɗaya ko ɗan wani sai ta sauka da ya ta wanda ya ko ba haka ba waɗannan ƙarfi sun farkaka an ya ka a cikin shaikun min zalika a cikin wani abu ba cikin waɗannan munanan kofin ya faru wani ya sifantu da su wannan banu Hashi da dangin manzon Allah irin su banu Hashi su banu umayya waɗannan banu Hashi da banu umayya su ne asalin wasu asalin jikogin 'yan makar kirkawa. Auka min zalika al wa rahimihim wa karamatihim wato saboda musuluncin da dangantakan da ake tsakanin su ta jini wa karamatuhum da kusanci da ake tsakanin su sun fi karfi ake sun irin wannan rayuwa ta tsiyayyar juna alhalin ne wa ausa ƙwasilatan sun fi kowa dangantaka mai ƙarfin mai wa a'amu ta'awunan ala alkhair sun fi kowa girman taimakekeniya a akan alkhairi mu duba ce wa maka hidima da alhazai idan suka bi a jahiliya abu alfahari ne da su a ce ya su shirku da alhazai sun ciyar da alhazai sun shayar da alhazai sun bawa alhazai makamci da hidima da karɓar bakon bako su duka tarihin abun alfahari ne a gare su a jahiliya mace nan sannan kuma a cikin bayan musulunci kuma ya zo kuma ya ta su a cikin wasu yi rayuwar zagon kasa da biyayya kuma tsarin ala a hannu waɗanda ne aka yaƙi garuruwa ba ɗaya aka kai musulunci garuruwa a hannun su ne wa dakala umaru umamu bi ودعوة الدين الإسلامي أفواجا ذكر الأمم suka shiga musulunci wato jama'a jama'ar kungiya kungiya a ta dalilin ƙoƙarinsu da jajircewarsu da kuma da ke zuwa ga addinin Allah. Su a zafin su yanzu din, ai ƙoƙarin su har musulunci ya so su aiki. kuma suka fasu sun ji har mai mai dajin su ya shi yake dajin su yake eh, dan yake dan kare kare yake abin nan ka da musulunci ya nuna shi musulmi a musulunci ke kira ba kuma suka yi awar har ya zo da shi duk mawansu ne da su gaba ɗansu ne duk wanda kaga ya shiga musulunci yana dan yana wani wani abin da mutum kar kokarin su ne da suka yi da'awar har suka samu musulunci a Afirka in ka ga Iraki su suka buɗe Iran suka buɗe suka kun suka kai musulunci ake lakewa da rigar musulunci kokarin su ne in ka musulman faran ne kokarin su ne In illa da yawa musulunci kake yi da abin da suka yi da kake lakewa to me kai awar kai da kake da menene dai da abin da suka kawo ɗin ba sai ba za ka daina kuwa kenan ba za ka daina kuwa kenan ko ba sau amma mu yanzu ana isa wani shekara shekara tana dawa dauna ku wajen abin nan ka ai ko ba kai irin aiki shi ba ka ce ta ta jus ka na kiya a ranar taron har ta ga a ce ya kamata dai ko da irin aikin shi kai ka san more ne da sunanci da sunanci aka yi har ka ci abin da aka ci a shi bai kamata ka manta da shi ko fata an gane ko na bai kamata kun da ke kasa shekara ana ce a sarman shi a ɗauki mita shi ne ko kayi ne daga suna eh, a cikin ala a tashi dai dan raba bana mai cikin zo taro ne na suna wanda gamsu na kan more yadda ta kai mai wani rawa da shi musulmi ne shi ta ne shi kaza in ma na kwaran ne mai bin tsantsan musulunci ne ma a hambayin da dai suka kawo musulunci da falalan Allah da ikonsa ta hannunsu. Ana ya ce da musulunci tana shiga mayakinsa kana zagon kasa oho dai da mayafin musulunci da ya rufe kanta aka aka yi da kai ba a kamancin da su ba shi dan akalla dai ya kamata addu'an alheri ta haka والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين امنوا Allah karka sun da kiyayya da hasada da gini da ƙyafi da wutan ciki da waɗanda suka rigaye mu ɗan uwan mu mummunai idan wanda addu'ar ba ta ba to man kama shi yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan idan wannan alherin addu'an bai samu da ba ba to ya mutu ka yi shuru ji manzon Allah kai shuru kawai ka kama bakinka da harshenka na fata an gane yanzu a ɗan misali me yasa zunubi a harami Allah ya fi kowane ne ya bambanta da saba wa Allah shi ya saba masa hakan ne ba ne shi tsari me dalili saboda can yana da gida da saba wa Allah a wani wata da saba masa hakan ne shi tsari ka haka nan da ka saba wa wani musulmi da ka saba ka ji wani ya fi hatsari da ya fi ka shin wanda in ba sani saba masa laifin ma babban laifin ma babban da wani ya rufa mana wa ma minhum babu wani sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa wa yattasilu bi bani hashim fa sai yana ya haɗa dangantaka da ƙabilar bani hashim asalin wanda manzo Allah ya fitar da su jin ki ta hanyar kawun take imma ita so kawunai ne abu ibrahim ko kuma dangantakar ta ne ta jini ta mahaifa أو المصاهرة كوجا جنتك تسر كنتك نفسها قلنا نفسك جميل روح جنس إيه إما أورتية أفضل جنتك تأورتية أفضل جنتك تجيل wannan ɗan ƙarfi wannan ɗan ƙarfi ko kuma ta ɓangaren ubaye wannan ƙarfi ne wannan kawo ne a kuma wasu daga can هذا مطلق علينا وأن حتى بندن تجد تجد كواني فانواني كواني ما تواني هيتو وانجي أو كما أن واني بطل واني أو واني أول واني يب واني فوق واني كفر فتا فتا كنا بيش حتى أصلي دي إير واني زمان دا كمان ينبع مكتاري أرياتك وسبوتا وأنا Allah yake ka sani ya kai mai karatu ya kai ɗalibi ko kuma kai mai sauraro Allah yake shi haka wato ingantattun labarai ba su ne allati yarliha al-ikwal adal ingantattun labari shi ne wato wanda malaman adalci masu gaskiya da adalci suke fitowa هي التي تثبت su ne labarun da suke tabbatar da cewa an da asaba rasulullah ta sarkanu kulluhum min khiratin man arafa misaliyatu ba'da al-anbiya wa rusul labarin gaskiya tabbatacce ingantacce shi wanda malaman tarihi na gaskiya masu gaskiya da adalci suka fito to lallai sahaban manzon Allah cikin su kasance su ne kiyayyun halittar da ɗan adam ta taɓa sani a doron ƙasa bayan manzannin Allah da annabawa. Shi kaɗai manzannin Allah da Allah ya aiko a duniyar nan.

Eh, wanda yake karya ne to ya hau sama ya ya faɗo shi ne kan aya ko ya hau sama ya rata ya kan shi kan Allah ya rufa mana wa annal afkar lati tushawwi sirat al-sahaba duk wadansu suna faru da take nuna da tarihin sahabai wa tuji nuna wa mutane annahum kanu sigaran nufusi wato sahabai irin kananan mutane kama a cewa ne haka ai wannan kankanin mutum ne karamin mutum wato wulakantar kenan irin tarihin da ke dukkan sahabai wulakantattu ne kananan mutane ne a ma'auni هي التي رواها الكذب irin kwayoyin makarigata ke alwazba'una masu ko labari daga wani su saka shi wani kai da akan duk wani tarihi da ka duba ya soke sahabi ya nuna cikin kantacce ne mara mutunci ka tabbata da tarihin mutanen kirki salihai masu gaskiya da adalci kan da shi ne kawai in ka ji shi ba ko baka da ilimi da Allah aka ce wannan labarin ƙarya ne in daga kullu ko in ka duba akwai shuka kake ƙarya ne kawa sai bukatar sai kai karatu wannan a ce wai ku ji an ki sahabi kuma a tambaye ka ne ka ce wai ba ba ka karatu ba an ka zama mai karatu kake ƙarya ne aka ce ba sai muwaja'a ba ƙarya ne kawai tun da dukan ne na sahabi ne kawai ƙarya ne da wata an gane ta a balaki sun kasa labari da shi uku sauƙin labari akwai labarin da ba ta taɓa ayyata shi ko ta taɓa shi ko ta baba ko tantance shi ne da Allah da manzon su suka faɗa akwai wanda zai dawo ne ko yana tuhuma a karkariya Allah ne ko ya tsaya kana kan baba ta mu da yi bincike ta ce a cikin ya kuma ya tabbata ta hanyar ingantaccen su akwai magana wanda ba ka ta babin karyanka shi ne maganganun bokaye da shekaru abinda za ka ɗiba na gaskiya a nan akwai maganan da kuma ta bincike shi ne magana ta da naka in an yi aiki

da abin da ya faɗa sai a ce ya yi karya sai an yi bincike shi da ba su kuma da ma'in kenan ya bayyana nan sai an yi bincike amma maganar Allah da manzansa kai tsaye shi wata da cewa a ah, sai na yi bincike wani abduku min Allah shi ne Allah ya haka ne akwai mai mutum cewa manzo Allah sallallahu ya ce idan mutum ya mutu mala'iku za su fara shi su tambaye shi a kabari ko wanda ya zo shi kamar da wannan ne dai sai na yi abun nan ku ce sai ya ji mutum akwai mai mutum cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai Isra'ila ne yaji da shi ba shi ya shi kaɗa za ka yi mutu aljanna da wuta yanzu haka suna nan akwai mai mutu mutu sai ya yi kuɗin da rijiyoyin can suna cikin talatin nan da biyu masu shiga wuta Allah rufa mana a kai Allah rufa mana a fata mai amma magana da suka to a hakuri za mu yi ko ba haka bincike ya tabbatar da cewa ne ya yi gaskiya in tsakanin bincike ya yana cewa ne yayi ƙarya to haka malamai suka tabbatar sai na hudu magana akwai wanda ba a cewa eh bane ko a'a idan na shi sai ce mai gaskiya ko na ƙarya duk wani command za ka ce ko ta ƙarya ko ƙarya ba ne ce wani sai ce ƙarya ne sai ka ce gaskiya ne shi ba ka a sani da zuwa da al'auka ba amuru ne amuru ne ba Allah wani ya samu shi ne mutum ya ce إن تاريخ mawallafin littafin nan Usman bin Muhammad Bukhari yake ina kiran ku da babban murya ku musulmai ku sani cewa lallai inna tariqal muslimina tarihin musulmi ya sadu ila kitabin da yana bukatan ayi right na shi tarihin musulunci da ya musulmi yana bukata ta sake rubuta al'umma shi domin mafiya yawanci wanda ke hannun mutane yau in ba turawa da suka tashi orinci inda turawa abin da suka zuwa abin suka kuranta abin kuma je suka fokoka abin da suka sa a ciki na guba ma'ana matsiya sahabai in ma na tsiya musulunci ko makiya abin nan in nan da kana kan wa zalika bi akhzihi min janabihi sai yadda za a samu ingantaccen tarihin musulunci shi ne idan aka tashi rubuta shi to a ɗauko shi da maƙulƙulansa maƙulƙulansa a kwafiya ta tattace lafiya ba musamman ba fi mawaƙin da ke shawara a musamman ba a cikin wuraren da maƙiyan Allah suka kantattu mutane suka shakki ja. Akwai wanda suke kantattu lil munafiqin akhbar da suke dura labari su canja labari. Ya ne ma'ul'ula da asali na tarihin al'ummar musulmi. Shi ne a cikin da su abin da sun saka ilman da kwana da sani cewa an ummatan islamiyyata lalle al'umman mu ta musulmi hiya adna al'umman su suka fi kowace al'umma wadata bima tarihi suna da wadatuwan suna da wadatattun hanyoyi da littattafan tarihi gaskiya allazi hakikatu yana nan sun kalle shi sun tantance shi sun kiyaye shi bi asani bi asabita wato da can asani shi ne na labari eh, na wannan wannan shi na yarda shi ne an wani shi ne can din labari shi akwai cikin wani cikin wanda kowa da zai shigo a cikin inda aka tashi malaman masu waito hadisi mazaje da suke waito hadisi haka aka tashi da tarihi yana من المؤرخين ومذبع al'ummar mu musulmanmu maza da mu salihan bayi daga cikin marubuta tarihi sun gano cewa lallai su sai hoɓɓasa wajen sake tarihi rubuta wa al'umma su zuwa da baya ingantaccen tarihi ba to lallai al'umma da za su zo da baya za su rika da wasu tatsuniyoyin gizo da suke kawai a matsayin tarihin al'umman musulmi da sun faɗaka suka rubuta suka ajiye suka tantance shi kila fatan an gane fa jama'u kullama wasala ilayhi aydihim min rafin qadim suka tara dukkan abin da ya iso hannunsu, dan kadan da mai yawa suka suka haɗa. yadda alama qadir al-akhbar sun rubuta takakin tarihi kuma suna kowa duk mutane asalin inda suka samu tarihi sauf na tarihi matukan tarihin na asali wa asma'i ruwatiha da sunayen waɗanda suka ruwaito tarihi kamar yanzu in ka je littattafan hadisi akwai manya manyan littattafai yanda kake kikina sun haɗa sunayen duk da su ruwaito hadisi wanda suka zo Abdullahi Abdullahi Abdullahi Abdullahi sai Abdurrahman Abdurrahman Abdurrahman sai Abdulmalik yanda kake yadda ake jera ina a ah, alfabetin yawa to za a ce maka wannan abdullahi an haife shi a rana ta kaza ɗalibin wani ne ga malamansa ga inda ya tari ga inda ya rayu ga inda ya karatu wannan abdullahi wannan ya da ƙarya makalici ne kaza kaza kaza ka ba a an zance shi kun ta ji wannan abin sai su connected sun ake? sai su zo kuma su wayewa ne masu alkunya akwai kutubul kuna kawai masu alkhairi abuwa ne abuwa ne waye abu huraira ya asalin sunan shi za a matsa wani da ƙarya abu huraira ya asalin sunan shi abu bakar su ce kashi abu bakar ne amma ya asalin sunan shi imamu bukari ayyar a imam bukari ayyar asalin sunan shi ina fata an gane to duk a kama da alkunya suna masu alkunya a ce to ba shi kama abdurrahman bin safar al-dawsi shine sunan abdurrahman shine abu hurairah abdurrahman dan da zan zo in samu qala abdurrahman ibn safar al-dawsi ba ka da abu hurairah ba ba ka abu hurairah ba shi ne wannan ga sunan an aje ilimin hadisi waɗannan littattafan kan za ka hadisi dukkan za su saka abin nan shi in su da tsakanin yan rijiyar da suka zo a kan shi suka yi biyu a kan suka yi kasan a kan suka yi biyu duk wani ka haɗu da za ku karɓa tarihi shi ka su wannan ga lokacin da ya rayu ya yi ji wancan sunan su ne amma wannan gara wanda ya rayu ba malaman sa ba menene ne ba karamin aiki bane ba ba karamin aiki bane kamar yadda wanda suke qur'ani in ka kawo wata riwaya ce wayan wani ne ga inda ya rayu ga bayan su da ɗaliban su bayan su za ka za ka bambanci da riwaya mai karatun qur'ani har sau goma riwayoyi har goma mu hakku da wasu muka sani kada wala lafiyatu khairul ladina lule dan sawa wala lafiyatu khairul ladina lule to suna na har goma wani iya zo kan wanda gama Qur'ani fa kwata Qur'an sai ka ce mana a so da kake da baka san ba kuma da wanda bai ga tsoro ya ce fa ne ya ce sallah ma yau ka karatu ce sallah wa'ala to haka zaka wanda ke cikin shari'a su cikin mazhabin na ce ya rike shi a wannan kitin imamu malik ya faɗi ne hujjoji ko ne abuwa ne ka kaɗa ne hujjoji ko ne shafi ya faɗa ne ahmad bin hamad ya faɗa ne hujjoji sa ne ibnu hazm al-zahiri al-dawud al-zahiri mazhabin zahiri ne a sai ko ka ka hujjojin su tarihi ka san waye na ce ya authorizing ana suka hikata shi abun aiki ne sosai matukan gaske matukan gaske babu wanda ya yi basuwa marasa ya yi mafarki cewa za a da shi ba a kone shi ba ko kuma ba za a abin nan zan lafi lafi ta an bin ya hauka su a dawo da shi mun samu dai mutum kusan kudu biyar a nan da aka dawo da shi kusan ya buga am Allah ya kusan shi Jafar Mahmud Adam Allah ya gafa akwai wani da ya dawo da shi haka yan komai shi da ya dawo da shi ko a ɗanjoki a kone a kano a kone a abin haka za ka samu sai ya buga kawai haka za ka samu ɗan lebanon a mai da su ɗan za a mai da su ɗan za kai da wanda suke rantsa ya ci mata zai kama kawai sai shi kai wanda Allah masa mawaka na'am wato ya yawa sannan tsamfan hadda sannan ta kaci za a ba ka a ka kuma a baka kuma a baka ciki in ba a ba mu ciki da in bai ci ba to ka sai baɗi an wace kawai an tashi a ciki da kuma ka tuna sosai ga yara ga iyalinka masu aure ke wani kuma an ba shi a jami'a ya shi. jami'a shuru sai kai kai da kai kai tara ire-iren ku ire-iren ku a haɗa a wani hotel can dama ko ne da hotel ko ku sai ka yi da hotel din su ko ku a wani hotel can su zo dining hall za ku ci abinci da su ba su ta muku ce ma kai mun san ta hesu kan galibin mun san ta yi kasu cin ta gudu da kasan ku kasan da za shi ɗan eh, su mutu ba wannan ba da kaba mutum a ake tsara wani laifi a yi mai ba a cikiya sai ka da ake wani kasan tafiya jikar da rashin karɓar abincin yadda da aka iya barci ka yi ne kuma aka kiski ne ka samu kiski ka kayi ne Testamita, Imam Quran, Testamita, sai ka ci 100 over 100 ko na Testamita. Sai ka ci 90 over 100. Second Testamita, sai ka samu 40. idan za ka cikin da kuma su nisa ne ba a wanda da cikin su ya rusa inda kai a cikin to in ka zo cikin shekara ne gaba ɗaya kawai kai ba wai wannan cikin karshen da ka faɗa ita ita ce hadisi wanda ta ji kafin da ya fasu alhamdulillah ina rawa sai kuma ta na karshen da shi ta mutu sai ta ji sai mutu ya ci fiski eh, sai ta samu fatima sai mutum ya ajiye a nan ya rusa wancan gwamnatin festivals ko da ka zo kuma kawai za ka fara daga farkon shekara har ƙarshen kuma in aka kira sallar dai har aka tada ikama dai aka sau ɗaya ba a tada ikama ta masallaci ba aka an mata gargaɗi da rubuta alkawari da uku da kai ke ba ka sallah kawai abin da za a yi haka za ka samu ke kwakwalci ku a manna sunan wani sunan wani ɗan Najeriya kwakwalci ka za seed number block ka za block ka za room number ka za head number ka za yawa eh. block ɗinku floor ɗinka room number don amma is number shi ma class kuma kujerar ta wata number idan aka zo ya aka a wata board za a kaje ka identification da adireshin ka har zo haka ɗalibi ya tsaya hon ɗan jajanta masa kawai wannan zai rikari amanna akwai legal amanna akwai da'awa amanna akwai central justice board amanna akwai masallaci central mosque amanna sunan wani an gida mai suna wani komai an mai ke kasan saboda rikin sallah saboda haka ana jama ɗalibai da kunni kada su ke hedin kamar shi to ko an fi kace ma ba na kasan shi a fasin ana fita ana ta da kuma yan tafi a fara binciken ɗankuna fara binciken ɗankuna a ka jiya rufa mana to a nan malam ya ce liyakuna tsari malamai suna bayanin wanda na gaskiya na tarihin mutunci mutunci suna bayyana na labarai na gaskiya da sunayen da tsari da ya kuna alƙari ko saboda mai karatu ya zama to ala bayyana shi zama to abinan kan bayani da sanin fahihi hawa tafili ha idan suka yi bayani suka ɗauki tsarin za su ci to wannan tarihin daidai na karya ne wannan shi ne gaskiya duk in ka duba duk yi bayanin wannan don da karatu ya zama so a kan basira wal'ana to wannan aikin da masarka suka yi kenan amma wal'ana amma yanzu zufa da ake sauro na hannun kala mu dole na karshe karshe nan wanda muka zo a karshe karshe mu ma mu playing ne role mu yi kokari mu ma mu tashi mu miƙe mu za a yi mu kakkaɓe duk sauko wanda ta manne wa tarihinmu na musulunci ku zubda shi mu tace kashi duk wani wanda ya rubuta kafin ƙarya a tace da ƙaryan shi kai na tsira a lafusa salafi da tsalo domin mu tafi a kai rel rel kafin da ba za mu a salafi tsalo kuma suka tafi a kai wani kofi hadi mu tace waɗannan wa asali mutashin ko kamar yadda za a abin nan mutashin waɗannan littattafan wani mai sakina mu bambanci rubuta kulla garu na karya Mina sahihi daga ingantattu wal khassa mina samili mu tankaɗe shi mu fita alƙasar dusa min sahihi daga asalin tarihi mutum yana buƙatan tankaɗe da rairaya a fi da dusa a da tsakuwa a bar tsantsan abu yadda yake idan ka tashi a yau mu ba a yanzu a zamanin mu kai haka to kuna kuna misali ka khaira kalafin kai da kalafin mu ma kai mu ko mafi alheri magabata da bayan mu da za su zo amma mu a yau muke yawa yawa magabatan mu mu ta bayan muke yaba wa magabatan mu to mu ma yau idan muka tashi muka yi na bayan mu ma za su yaba mana a matsayin mu mu ma na magabatan su har mu naɗe hannu idan muka naɗe hannu muka zauna ba ma kanta tarihi to ƴaƴa da jikoki da da su za su cutu don ba mu musu aiki ba ba mu bar musu wani gado ba ba mu bar musu wani abin da tataccen abu da za su yi amfani da shi kaga su sahabai ai sun bana tabi'u tabi'ina sun mana tabi'ina sun mana imam malik sun mana to kowane za su kashe shekanunsa su sun tashi shekanu zamanin su sun danne su in suka fi karya sai su nuna karya ce to mu ma sai mu yaƙi da shekanun zamanin mu masu ɓata tarihin musulunci masu ɓata tarihin musulunci domin idan ana ko addaba da al'umma tarihin ta ake ake abun nan yanzu kamar Isra'ila lokacin da suka ba cikin da suke wajen Falasura ne ne an duk bishiyoyin da suke na asalin wajen da suka tara irin su bishiyoyin taikun duk sun kwasta ko suka shuka bishiyoyinsu yanda su laraba in suka tashi ba za su taɓa gane tarihin su yadda yake yanzu kamar Joseph da lokacin kafin a fara crisis an fara crisis cikin amuwan ne an fara su a cikin wani so kafin a wani ɗin abin da suka yi kai duk wani garin da hausawa suka kafa sai su canza sunan hausa sai su fara da yaren duk wani kawai da suka san sunan hausa ne hausa ne sai su canza su, sai su rubuta da yaren idan kuka kira da yanzu aka san gari zai su kira su su a su ce barikin ladi ne kuma ya gane shi da shi yana cikin abin na Najeriya local government eh, bayan da za a shiga amma idan ka yanzu kamar haifakin nan haifakin kanan ne sunan shi amma kuma su ma suka goyi kuma harin kasa ne ake kiran shi harin kasa suka ɗaga suka mai haifan haifan ya haya haifan ina abdurazak ya haya haifan daga ta aka haife shi maimakon suna ce haifan kuma kuma muna ce harin kasa in suke za mu haifa mu ce mu fa za mu harin kasa mu ma mu yi reviving ko wani kari tsoro tsohuwa suka mai shi gwan a gokin tsoro eh, eh, mangon hautawa sai suka mai da shi man hale manku hale da haka suka fara saboda karfin su yaran da za su taso nan gaba kanin da wannan garin da garin da saban garin hausa ban sai wanda suke da yan da su sun mutu yanzu sun mutu barikin lafi da ya kabirai da za su da mace birkin lafi kaga girki lafi girki ne ko mai mariki ne wata ladi mai girki abinci ne lokacin da ake tonon ku za'a sai ta ɗan tsarin fata da kan alhaya ce har ya yaɗa barikin ladi mace ce wanda ke da abinci kuma zuwa kawai gwal gwal yaki tun da ba za su ai har ka ga abin su ci bari na ya koma kwal a rubuta kaga abin da ya sai ne cikin kawai suka za ka san Allah ban da rufa mana so in ana so a gama da al'umma tarihin ba a jirkita kanka ya tashi bai san tarihi ina ne garin ina ne ba bai sani ba haka canja haka suke haka suke saboda haka dole mu yake wa hatta ya alakan tabi'u ko kowa su san anna sahifa ashabi muhammadin takaddu la na sahaban manzon Allah kana ta kulubi takaddan da aka rubuta tarihin manzon sahaban manzon Allah takadda ki fara kwal kamar yadda suka san su ce farare kwal naka wajen haske wa salamatan da kuka daga dukkan wani na da aiki da ake dangata musu wasu huran kuma tsarkake ku ne sahabban manzo Allah wato tsarkakakken zuciya da kan ba karbatul ummatul islamiyyah yau al'umman musulmi sun kwana ba a ma'aruma an haramta musu min abzar yana fi ha. an haramta musu akalin mabulbulan addinin kawai na tarihin inda za su je su kofi wato makulan tarihin su asali don an cikin an kushe an jike an jike a cikin makulkulan ruwan da muke zuwa shigo ruwa an zo an tattauke su dole mu tashi mu je mu yashe su kono shi to haka aka yi wa al'ummar musulmi yau suka kwana haka har ya zama kan musulmi da karanta islamic studies har alfahari shi yau yana karanta linguistic alfahari musulmi yau yana karanta european history alfahari musulmi yau yana karanta geography alfahari musulmi yau yana karanta menene civil engineering da zaka amma da an ce masa is arabic studies zo a da arabic ko kuma islamic studies sai kaga yana kawai sai ya yi wani na haka kaman da shisha shi da kanshi ya yadda ni da kanshi wani shi bai ma sha'awa bai ma ganin abun alfahari ne abun ma da abun nan sai in an danganta farko da wani abu na turawa da ke karanta suna karanta ke rock history ina karanta geography geography da ai resources ne resources ne shi da history din da za ka karanta gidi a ya abin da makamantar yake hoki history mu ɓangaren linguistics linguistics ka ga mutum yana abin shi kan shi ne wani ina ji Allah wani a sauri a bunna biyu lokacin ina kan ina jin ba in ne ko na manta dai ɗaya daga cikin su ne ya a shehu hukuma yana da cikin hausa department hausa wani ɗalibi da ya je wai ya nemi wannan kwakwalcin bai samu ba ya nemi wannan ya nemi wannan wai sai ya je wajen shakarar sallallahu alaihi na yi problem na nemi kwakwaci da za ka samu na a lokacin da na ko in zo? bari in zo hausa kawai yace dan iyayen ka hausa ma shi ma hausa ba ya yi tsada ba wato irin ma wata a zauna banza ya buga can yi kan gara ma kawai ya so ya hausa yace shi ma ya yi tsada ya fi karfi da kan iyayen ka haka ta su daga nan haka ya kore shi ya tattaro ya dawo ta ma a da ita haka za ka samu haka za ka san ko story in a ce sun ba ni da islamic story so ya ba kai zai yi fito ka san sun kawai ya ɗaure fuska ya tukuli wai ba a ba shi kwafi an ba shi islamic story ba shi islamic story ana wuyar rufa mana asiri sanin tarihin ka shi da karfin ka shi da jaru kansa tarihi yana bayi da ime yana rayu da jarumta kan mutum da zai zama shi yana rayu da mutum ya zama wani abu kai ko kuka kafa nan ba ma iyayen ka iyayen haka ne da su kai da muka da kana tare ta tuna mahaifinka fa malami shi da ya produce wani wani sai ka kawai amma ka kashi shi ka kawai kana da kai behaving kaman kaman ala wa huwa al-iman bi azamati mawdiha an dakushe wato yanda jarantaka da yanda hakkin musulunci ya fara na al'ummar da yanda suke fihi an ta qalilatu salafi an yarahu tarikh wato tarihi ne na magabatan da tarihi taɓa ganin irin su ba sirata ahar tarihin mutane bai a akai ko irin tarihin sahabbai wajen tsarkaka wala azhara ko bayyana wala azhara min sirati irin tarihin musulunci ba a taɓa samun tarihin waɗansu al'umma A arada an yaktubu tarikh malaka duk wanda yake suka rubutu akan tarihi fa alaihi an yakuna salima qalbiya ya kamata zuciyar shi ya zuciya ce wanda take da adalci ba ta kiyayya da kille da su idan zuciyarka tana kunshe da da hasada da gaba da gashi da wani mutum Allah idan za ka rubuta tarihin shi za ka yi aiki to ya kamata mutum ya neutralize zuciyar shi da kuma nufa idan zai rubuta tarihi a kawai to mafiya yawanci wanda suka rubuta tarihi a abu makiya ne kare ta yadda za su musu adalci ya zama ya za su mutum ya zama to mai adalci ne li ahalin hajji wal khair mutane alkhairi da gaskiya ka rubuta komai na su irin su gaske su arifar ciki ya zama to kasan su a tarihanci wani malamin min alhaƙi wal makama da iya irin rayuwar da suka yi gaskiya da matsayi da Allah ya ba su da Allah ya ba ma sahabi matsayi kuma to Allah ya da za a cikin da kwatankwacin dutsen kudu a matsayin gold gold dutsen uku gold mai girman dutsen uku ka yi sadaka da shi bai kai cikin tafin hannu biyu na zaɓaɓi da zai ba ya sadaka da shi na maka sai manzo an ce wala na su rabi ma tafi ɗaya na hannu da ma da bai kai nashi ba ashe yana tafi da kai kawai sai ya gaskiya ko ya ce bari an ci tamyiz ta zaman ko kwararre fitan bayna amal al-akhbar wajen bambanci masu ruwai ko hadisai in ba ka da ilimin sanin tarihi ba to ya ka karanta wani littafi ba ya bude da ya wallafa a san sahaba ba a san ka har tabu da kai ai ta musu da kai kana da wani ka kare littafi ne ka san kuma shi watannizu ina tsaye a kware wajen bambance tsakanin mai da tarihi ingantacce da kuma lalatacci gurbatacce aminan zama ko amintaccen mutum wanda